بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث بذريين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبرت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى الدين أما بعد ‘yan uwa musulmai ina mana gaisuwa addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake nuna mana wannan yammaci na azumin Ramadan tara ga wata insha Allah muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ansa mana ibadan mu da muke cikin wannan wata mai albarka ba mu kushe ba muna cikin karatun alkur'ani mai girma tafsiri muna sautar juma'a kuma mun san abin da surar nan take karantar da mu sura ce da Allah madaukakin sarki ya ambaci sallar juma'a a cikinta akwai hukuncin hukuncin sallar juma'a sannan kuma surar tana nuna mana muhimmancin aiki da alkur'ani da kuma sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wanda yin aiki da alkur'ani da sunna Shi ne zai taimaka kuma ya ƙara wa dukkan musulmi daraja da kima har wurin Allah ainihin alƙiyama sannan kuma suran tana gwada mana babu amfanin ilimi idan ba a yi aikin shi ba idan malami ya yi ilimi sai ya zama to bai aiki da ilimin ba ilimin sa bai mishi amfani ba a nan duniya kuma ainihin kiyama ma ilimin ba zai mishi amfani ba تو دفر بخاري الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم تو بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله من رحمة من جبه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura kamar da ya bude sauran surori da suka gabata da irin wannan don nuna muhimmancin ta Allah tasbihi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wato ambaton Allah madaukakin sarki a tsarkake shi ba tare da an sanya mishi kishiya ba jabir ɗan abdullahi Allah ya gina shi ya ce wannan sura ta sauka ne a wata rana ta juma'a lokacin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yake huduba na juma'a a garin Madina kuma an yi wani irin yunwa lokacin da aka yi wannan yunwa yan kasuwa sun tafi don nemo kayan masarufi to ana cikin sallah sai zaman su kayan masarufi ya shigo gari sai aka ringa kada ƙararrawa cewa ga 'yan kasuwa nan da suka tafi sham sun dawo sun kawo kayayyaki kowa ya fito saboda haka a wannan lokaci da baki ɗaya manzon Allah yana tsaye yana yin hudu ba sai masallaci ya fashi sai aka fita da gudu falam yabqa minhum illa isna ashara rajula ba wanda suka saura a masallacin sai mutane goma sha biyu jabiri sai ana fihim ni ina cikin su wa abubakar umar da sayyidina abubakar yana nan sayyidina umar yana nan sai da ya kirga mutane goma sha shi ne allah madaukakin sarki ya sauko da wannan sura to suran tana nuna muhimmancin tsayuwa a ambaci allah subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci kada wani kasuwanci ko wani rayuwa na kunci ya sa ka manta da ambaton Allah madaukakin sarki to yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil idan ka ki yin tasbihi wa Allah to ma fi samawa to ma fi ardi waɗanda suke cikin samai, da waɗanda suke ainihin wato cikin kasai gaba ɗaya mallakan Allah ne halittan Allah ne kuma suna nan suna wa Allah tasbihi saboda haka ka ganin ya zo da siga na mudari idan ya nuna maka cewa daga nan har zuwa ran tashin alƙiyama za a yi wa Allah tasbihi kar ka ɗauka an yi tasbihin Allah ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard hmm. wa huwa al-azizul hakim Allah ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard duk abin da ke cikin samai da kasai sun yi tasbihi wa Allah kenan sun yi tasbihin kar ka ɗauka shi kenan an daina sai Allah ce a yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi abin da ke cikin sammai da kasai suna tasbihi har zuwa ran tashin kiyama domin dabbobi na tasbihi kwari suna tasbihi duwatsu suna tasbihi babu abin da baya wa Allah tasbihi وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده نعم ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من شيء أي ما من شيء باب وأي أو فاشي ينا يو الله تسبيح كومينا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر komai da ka sani na halittar Allah yana yi wa Allah tasbih sai dai walakin la tafqahuna tasbiha ku ne ba ku iya gane irin tasbihin da suke wa Allah alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamar wash-shamsu wal-qamar wan-nujum wal-jibal wash-shajar was-sawab wa hmm. hmm. kathirun min an-nas Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa komai na yawa Allah tasbih baka gani ba kai da ake wa karatu ake gwada maka littafin Allah eh cewa anna Allah dalli Allah subhanahu wa ta'ala yasjudu lahu man fi samawati wa man fi ardi duk wani ina ce man mai hankali duk wani mai hankali yana yawa Allah tasbih kaga nan ma fi samawati mara hankali ma na yi komai na yawa Allah tasbih wa man fi ardi wanda ke bayan kasa komai kowa na yawa Allah tasbih والشمس والقمر ba kawai mutane ba da aljanu da sauransu a washamsu walqamar da rana ma da wata رانا ma suna Allah tafi ranar nan da wata sai sun je sun yi wa Allah sai an ba su izini da suke fitowa saboda haka sai kenan komai na yi wa Allah والنجوم والجبال حتى تورارون da kuke kallo gaba da su ma suna Allah tabbi. wal jibal duwatsu suna yawan Allah tafi shi yasa manzon Allah zira da amincin Allah fata gare shi eh yace duk mutumin da ya taso yake tasbihi yana subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ko kuma yauni yana yin talbiya ya je aikin haji ya taso daga Madina zai zo Makka sai ya zama to yana tafiya yana turbiya tsakanin makka da madina zuwa tsure ta hanya yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak idan yayi wannan tambiyar zuwa tsuma suna ansa shi yasa manzo Allah da yake tafiya da sabai ce ku nutsu ku koma cikin hayacin ku da hankalin ku kada ku ringa ihu wanda kuke kira ba daidai bane ko ba kurma ba kuna kiran wanda ya fi kusa da ku kan jijiyan wuya saboda haka in za ku yi tasbihi in za ku ambaci Allah ku ambaci Allah cikin nisuwa a sai kenan duwatsu ma washansu wal kamaru wal nujum wal jibal والشجر ba ma su kadai ba ba duwatsu kawai ba har da itatuwa da dabbobi gaba ɗaya duk kowanne yana wa Allah tasbihi saboda haka sai kenan ga in ka ki kai wa Allah tasbihi sabbaha lillahi ma fi samawati wa abin da ke sammai da kafin sun yi tasbihi wa kathirun min an-nas akwai da yawa daga cikin mutane masu hankali suna nan sun gane ba abin da zaka yi sai kai wa Allah tasbihi saboda haka a sai tasbihin nan ya zamanto wajibi ka tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah kuma sai ya sake bada umarnin yin tasbihi ya yace sabbih isma rabbika al'ala sabbih isma rabbika al'ala alladhi khalaqa fa sawwa na'am wallazi qaddara fa hada Allah yace sabbih isma rabbika ala. kenan wannan umarni ne Allah ki gaya wa manzon Allah kai tasbihi dangane da tsarkake ubangijinka madaukaki shine Allah subhanahu wa ta'ala kuma lokacin da وأن سورة سوف سورة النصر إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس إذا جاء رسول الله والفتح نعم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا نعم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا kaga wannan sura da ta sauka ita ce aka gane alamar rayuwar mutum Allah ya zo ƙarshe shi yasa wata rana sai na umar na zaune da manya a majalisinsa shi kenan zamansu sai ibn abbas na wurin sai manya suka so nuna cewa me yasa ake barin yara ke shigowa majalisa sai na umar zai ya nuna musu daraja da girma da kima na dan abbas sai ce to Allah ya sauko da wani sura cikin Qur'ani suratul nasr wannan sura menene dalilin saukar suran ko menene fasarar wannan sura idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab wannan sura me fasara manya wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan kowa na kokarin ba da fassara irin abin da zai yi sai na umar ya juyo zuwa wurin abdullahi dan abbas yace ya kai yaro matashi ne fassara wannan sura dan Abbas Abdullahi kenan sai ce wannan sura ita ce suran da muka gane cewa rayuwar manzo Allah ya kawo mu daga wannan sura manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan saukar suran bai jima a duniya daga nan Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kai tasbihi game da gode wa ubangijinka saboda haka sai kenan tasbihi yana cikin abin da ke cika jaka na ɗan adam jaka na kyawawa ayyuka duk mutumin da ya yawaita tasbihi manzo Allah ya ce zai zo gaban Allah ran tashin kiyama laifukan sa ko da ya kai kumfa na teku kumfan teku ko ya kai shi yawa in kana tasbihi Allah zai gafarta saboda haka mun ga tasbihi ya zo da siga na mabi ya zo da siga na mudari'i ya ma أصيبا عينهم واتوا مزل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير saboda haka ya ku bayan Allah ku rike tasbihi subhanallazi asra bi ardihi laylan sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyan dare da bawan sa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam min al-masjid al-haram daga masallaci mai alfarma masallacin Kaaba ila al-masjid al-aqsa zuwa masallaci mafi girma mafi nisa mai nisa shine masallacin Baitul Maqdis Allah ya yi haka ne linuriyahu min ayatina don mu nuna mishi daga ayoyinmu innahu huwa samiul basir shi Allah ne ji ne kuma mai gani shine Allah madaukakin sarki ya gwada mana anan yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard sarki ya tabbata da Allah madaukakin sarki eh wanda Allah madaukakin sarki ya ce ma'ana ku tsarkake shi ku yi tasbihi game da godewa Allah madaukakin sarki saboda me saboda duk abin da ke cikin sama ko ƙasa yana tasbihi wa Allah shi Allah nan shine al almalik mai mulki mamatakin kowa da kowa mulkin ne duk abin da ka gani a bayan kasa na Allah madaukakin sarki ne sannan al-quddus shi Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya tsarkaka ga barin dukkan ainihin wato taurewa Allah madaukakin sarki ya zamanto babu wani abin da ya nakasa ainihin wato kimarsa da darajarsa da sifofinsa duk abin da zaka sanya mishi na kishiya to bai cancanta saboda haka shi Allah madaukakin sarki shine wanda wato mai mulki sannan kuma mai tsarki wanda babu wani wanda yake ya cancanci a bauta mishi da gaskiya sai shi ai al-muqaddas wal munazzahu an naqai wanda ake tsarkake shi gabar ainihin wato duk wani abu na da kasa almuttasifu bi sifatil kamal wanda aka siffanta shi kuma ya siffantu da siffa cikakke al-azizu shi Allah nan shine mabuwayi ai al-azizu fi mulkihi mabuwayi ne cikin mulkinsa al-hakimu kuma gwani ne fi sulhi cikin duk abin da yake aikatawa sai yaya huwa allazi huwa allazi ba'atha bi dhulmihi rasulan minhum yatlu alayhim آه بهم ويعلمهم الكتاب والحكمة نعم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهل أنت تكبوتا مش هو الذي بعث في الأميين رسولا شيء ألا النام shine wanda ya aiko da wani irin manzo manzon kuma ya tada shi a cikin mutanen da su ne ummiyai kenan larabawa سمي العرب أميين la yaqra'una wa la يكتبون an ambace su cewa ummiyun eh saboda ba sa rubutu ba sa karatu sai aka nasabanta su aka jefa su aka mai da su zuwa ga ainihin wato mafiya ummi ai shi ne daga nan da aka samu ummiyun saboda haka wato kabar uwa kaga ta haife ka Allah madaukakin sarki ya ce shi ne wanda yake ya halici dan adam ya fito duniya la ta'lamuna shay'an ko wallahu khalaqak wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an na لكم السمع ta والأفئدة لعلكم Allah يا الله ما دوك كيف تركي شيني ودك يا ku. ko bi butuni daga cikin mahaifan mahaifiyar Allah madaukakin sarki shine ya halice ku kuma sai ya fito da ku daga mahaifan mahaifanku kenan uwaye mata su suka dauki cikin ku. lokacin da suka haife ku la na shay'an ba kusan komai ba kowa ya zo duniya hannunsa a naɗe hannunsa a kame bai san komai ba bai san ma ina yake ba la ta'lamuna shay'an bayan nan waje lakum as-sam'a wal absar sai Allah ya sanya muku ji ya sanya muku gani kuma ya sanya muku tunani Allah ya yi haka ne ko za ku gode mishi kenan ya zo ya ba ku ilimi bayan kun fito duniya kuna jahilai ba ku san komai ba sannan kuka yi karatu daga nan kuka so mu gane matsayin mahalicin kuka gane matsayin iyayenku kuka gane matsayin sauran abokan halitta kuka gane matsayin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan min Allah shine wanda ya aiko da wani irin manzo a cikin mutane ummiyun larabawan da ba sa iya karatu ba sa iya rubutu kuma Allah ya turo manzon Allah a zamanin da yake an yanki annabta kun ga tsakanin manzon Allah da annabi Isa akwai shekaru kusan 500 sannan su ahalar kitabi mabiya annabi isa da mabiya annabi musa salam sun canja addini sannan su kansu larabawa sun canja suna kan addinin annabi ibrahim alaihi salam amma sai suka canja suka zo da ainihin wato shirka iri-iri in ba ku manta ba ai sun fita suna yin aikin haji cikin aikin haji da suke yi irin na jahiliya ana samun mai yadda wafi masu ana zaki zaga dakin kaba da tsare shi kuma ana ce ana yin addinin annabi ibrahim saboda haka allah baya bari haka a tafi sai ya turo an zo an karantar da mutane a fita so daga dufai zuwa ga haske to yana cikin dalilin da allah maɗaukakin sarki ya turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya baki daya to a wannan lokaci allah maɗaukacin sarki don ya fidda waɗannan larabawa daga cikin halin da suke ciki na ainihin wato jahilci da kafirci sai ya turo annabi Muhammad ila da cikin Allah tabbata gare shi ko don ya zamanto wato mai fidda al'umma ba larabawa kawai ba zuwa ga duniya baki daya a fidda su daga jahilci zuwa ga ainihin wato haske kuma fitowar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan kabila na larabawa ai addu'a ce ta annabi Ibrahim alaihi salam domin annabi ibrahim yayi addu'a lokacin da ya zo yayi ginin ɗakin kaba sai da ya roki Allah ta dauka kin sarki ce rabbi inni askantu min zuriyati biwadin rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghayri bi zar'in 'inda baytikal muharram sannan rabbana liyuqim الصلاة إيه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون النبي إبراهيم يا الدعاء باين دي جرت أكين كابا تاريخ النبي إسماعيل النبي إبراهيم ya zo أجي ما matarsa hajara da ɗansa annabi isma'il biwadin ghairi zai zar'i a wani wani wani wanda ko shuka baya iftowa wuri ya tafi kuma ya barta bayan da yake tafiya mata ce yanzu Allah ne yake ka zo ka bar mu a wannan wuri ba kowa sai ce mai daga kai kawai ta ce to Allah da yake ka zo ka aje mu a wannan wuri Allah ba zai tsoro ta mu saboda haka a wannan lokaci annabi Ibrahim bayan an dauki lokaci ya zo ya samu ɗansa annabi Ibrahim sun gina dakin kaba bayan sun gina dakin kaba annabi ibrahim sai daga hannu sai ya addu'a yace rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zai zar'in illa baitikal muharram ya eh ya allah na ajiye sashin iyali na a wani irin ainihin wato wadi wani irin kwazazzabo rami ne a wurin wanda ko shuka baya fitowa a wurin kuma na ajiye su kusa da ɗakin ka mai alfarma ɗakin ƙaba mai alfarma ya Allah na ajiye su ne don me ya Allah na ajiye su don su kai da sallah su yi sallah a wannan wuri sannan kuma a afidatan min an-nasi tahawi ilaihim ya Allah ka sanya zukatan mutane ya zamanto yana kaiwa da kawo zuwa gare su duk wanda ya zo wurin nan ya yi aikin hajji sai ka ji kana sha'awar sake komawa wannan wuri kowane irin wahala ka sha yanzu bara mutane nawa suka mutu a aikin hajji? Allah kada ya san iyaka haka ne ko ba haka ba an mutu a yayin da ake tafiya zuwa wurin jifa an yi turereniya an wahala karanci ka ce mutum 500 ko 600 ko ma sun kai dubu sun mutu duk muna fatan sun yi shahada amma duk wanda ya je baran yake cikin wannan bana kuma yanzu da an so magana aikin hajji zuciyarsa ya koma wuri duk da wahala ni dai ina fatan koma eh ma haka kowa rama ni ina wurin lokacin da wannan abu ya faru abin nan na bara tsakanin faruwan da shigan mu wannan wurin ga an gwani ko yana na wurin shigan mu wurin da faruwan wannan abin da ya faru na mace-mace bai wuce minti biyar ko goma da fitanmu da fara muna shigowa na hangi da daniniyan wuri ina wurin malam muhammadu kabiru gobe na wurin malam yakubu musa na wurin dukkan ni tare da iyalanmu duk mun haɗu baki ɗaya mun shigo na ce wannan wuri ba haka muka saba ganin wannan wuri ba akwai matsala ga zafi ko ina ya ɗaure 'yan sanda ko sojoji suna nan gefe ana watsa mana wuri sai nace musu mu juya mu koma sai suka ce shugaba juya ga bayan yadda yake ina juya sai na ga bayan ai gwanda ma gaba mala ku ya ce mu dogara ga Allah kawai mu shiga mu ringa kabbara wallahi dukkanin mu sai muka shiga muka kama ana Allahu akbar Allahu akbar muna fadin Allahu akbar nan na gaba mu kowa kuma sai dauka Allah ya fidda mu dalilin wannan kabbara da muke gaba daya amma kowanne muna tafiya ana kabbara wasu bayan suna gaba an juyo da su baya wasu ne wasu daga cikin iyalan mu sun jikita sai da aka su haka su amma da muka zo fita ana fita kana saka dan adam bayan fitan mu da minti biyar ko goma wurin ya rinta gaba ki ɗaya akai wannan mace-macen da aka sannan wurin sani daga nan najeriya ake buga mana waya cewa mun ji labarin abin da ya faru saboda haka duk da irin wannan abin da ya faru ko ma menene wuri ne na ibada kowa yanzu hankalinsa ya koma zuwa wurin kuma sannan kun ga yan shiya su ga baki ɗaya da za ku da cewa addinin su ba na Allah bane duk kowane musulmi na buri da fatan ya shahada a ina a makka ko a madina manzo Allah ya ce in ka samu dama ka roki Allah ka ce Allah ya kashe ka ka mutu a Madina duk wanda ya samu dama ji manzon Allah ya roki Allah ya mutu a ina a Madina ko a Makka saboda alkhairi da albarka da yake ci wani shekara mun tafi da wani bukulatin sai ya Allah Allah ya sa ya je ya mutu a Madina ina addu'a ana shiga Madina sai kama ciwo kai ya ce a ah, jami'a na hande <laughs> sai Allah ba yanzu ba fa to ta ba yanzu ba kun san iko Allah wallahi sai dai mu a madinan kuma yau ya riga yaro ba wani ma mai waka yana ce Allah kai ne madina in mutu can ko amma na ji shi ka da yake mawaki da bai samu daman ba to amma ƴan shi'a kun gani mutanen su da suka mutu a makka wuri mafi tsarki ka fito tare da harami ka haura ihraminka ka fito ka yi hawan arfa ka sauko daga arfa kana tahowa kana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika la kuma ta Allah ta zo ta kasance a kanka ka mutu a wannan wuri akwai shahada da kai wannan manzo Allah ne sai ga wani ya fado akan ayi hada kumarsa ranan arfa da ya fado sai wuya sai kare sai ya rasu manzo Allah ya ce kar ku shafa mishi turare kuma kar ku rufe kansa da wannan haramin da ke sa ku je ku binne shi zai tashi gaban Allah ran tashi kiyama yana ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik haka zai tashi gaban Allah ran tashi kiyama ranan arba to kai naka da ya mutu a wannan wurin kuma kace baka yadda abin da shi a Makka ba aka dinga kwasan su ana sa su a jirgi saboda ne suna da karbala su a wurin su karbala ta fi kasan makka daraja ta fi madina daraja har ma suna zuwa da kasan karbala daga kasan suke ɗebo wa sun zo maka za ga sun saka suna su jira kai wai kasan maka bai da sarki shi akwai sharri saboda haka wannan musulmai ne makka mai daraja duk duniya ba inda kai ɗakin kaba daraja ba inda kai garin makka daraja Allah rama inna awwala baiti wudi'a lin-nasi aynani inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin ya yake fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim ومن دخله ومن دخله كان عادلا سنن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دكله فأنا آمنا ومن دكله فأنا آمنا farkon ɗaki a bayan ƙasa shine wannan ɗaki na kaba inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubaraka wa hudan lil-alamin fihi ibrahim akwai aya bayyananne duk wanda ne zai ga makamu ibrahim inda annabi ibrahim ya taka Allah ya bar wannan alama shine wannan gilashi tsakanin ƙaba kofar ɗakin ƙaba za ga akwai wani gilas mutane suna zuwa suna shafa ba a ce a shafa ba ba inda aka ce ka shafa a cikin ɗakin ƙaba banda ainihin wato hajar aswa da rukun limani shine ake so ka zo ka shafa rukun limani ka shafa ba ka sumbata. hajar aswa kuma ka shafa in ka samu dama ka sumbata in baka sama ba kai ishara kuma dutse ne amma mai albarka saboda haka wannan wuri mai albarka Allah madaukakin sarki ya sanya albarka mai yawa sallah ɗaya tak in kai sallar magariba yanzu an yi magariba a can mu ba mu ba sallar magariba a ɗakin kaba lada nawa dubu ɗari a dobe ne fa eh a jimeta lada nawa ashirin da biyar ko ashirin da bakwai in ma ka yi a cikin jama'a in ka yi ta kare fa? a'a amma wannan wuri har yanzu ka ce wai bai da tsarki sai dan shi'a saboda haka wannan wuri ne mai albarka wanda duk yaje yana fatan ya sake koma wa man da ka na amin wanda ya shiga ciki ya kasance amintacci ya samu aminci ba a ba a tsintuwa a makka tsintuwa in ka tsinci handset ka ɗauka ka yi haramu in ka samu sai da ke cigiya mishi kada wucewa sai ka ga riyar a ƙasa sai ka ɗauka sai ka cigiya kai kuma yanzu daga najeriya ba baka layar tsintuwa wani wai har ma ina zuwa wurin malamai a bashi laya na tsintuwa wasu don ya tsintuwa tsintuwa kuma a makka ah, a najeriya ba ko kai tsintuwa ai akwai babu na tsintuwa an ce kai cigiya ko saboda haka na a makka ba a tsintuwa in an tsintuwa sai a cigiya itace a cikin garin makka ba a sare shi yana cikin aminci dabbobi ba a farauta su suna cikin aminci duk inda ka ga abokin ka dan uwanka sai sallama kowa ka gan shi dan uwa ne amintacce aboki amini na sha kawo wani kisa muna zaune a madina kusa da ni a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutumin Chechenia Chechenia can kusa da Moscow saboda haka Chechenia ce ke yi muka gaisa bayan da muka gaisa sai min yaren Chechenia ni wani jin. sai ta tambaye shi wasa da masbuka ya sunanka bai san ma me nake faɗa ba what is your name bai san me nake faɗa ba sai ce musulun ya ce musulun musulun musulun shi kenan me kai ba a yi da zan hira da shi kuma yana so ya hira da ni Qur'ani ce Qur'ani ne dauko Qur'ani ne dauko Qur'ani dawo mana karatu Qur'ani ce Qur'ani ne na nan Qur'ani shikenan sai ta ce mishi karanta Qur'ani Quran alhamdulillah rabbil alamin aka makaranta Fatiha sai mu karanta ina ko yasin wal Qur'an al hakim ya iya sai mu karanta ladhi bi yadihi mu qarata sai zama hiranmu da shi a ina a qur'an bayan nan ba wani magana zamu yi duniya kuma ta hadu gaba daya ga yarensa daban ƙasansa daban launinsa daban kalansa daban amma Allah ya haɗa mu a musulunci muna gama wani shi assalamu alaikum jawa da kuka wannan abu ne da ya haɗa mu sai qur'ani ya haɗa mu musulunci ya haɗa mu babu abin da ya kai addinin musulunci yan uwantaka da kawo ɗan uwa kusa da su saboda haka wannan gari na makka gari ne mai albarka da Allah ya ƙara sanya mishi albarka duk inda ka je kana sha'awa kuma ka sake koma واجعل عقيدة من الناس تهوي إليه فإن وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يجي وارزقهم يا الله كأزر تاسو من الثمرات يا إيتاج كأزر تاسو كوزا قولي مكا يا الله duk ƴaƴan itacen da ka sani kowane iri a duniya in ka je maka za ka same shi kuma ba ana ake noma shi ba sai dai a wani lokaci mangoro a nan mangoro na babu mangoro na adamawa ku. kafin ya zama gwamna na san lokacin da jirgin sama ke sauka a nan ya ɗauki mangoro su zuwa makka kwarai daga mangoro wani lokaci mun dawo na ce mishi babu mai mangoro na ga mangoro ku amma kai ce ai ne nake tura mu <laughs> yana kaiwa kasashe daban-daban suna kaiwa kuma in na je can na sai mangoro sai ka samu kuma a lokacin nan sai ka same shi kuma da sauki fiye da nan gashi daga nan aka saya aka kai amma kuma ya fi sauki a maka saboda albarka da wuya ka ga wani a maka yana bara yana cewa yana neman abincin da zai ci yana da wahala shinkafa gashi nan har ma shinkafa kaza ko yanzu je ka bakin harami ka gani an kusa ana guda baki yanzu za ka samu tirela guda tirela guda na shinkafa da kaza shinkafa kaza ana raba mutane sabi fi sabilillah fi sabilillah wani ya kawo yogurt madara ana raba wani ya kawo dabino ana raba fi sabilillah amma mu a bakin masallacin nan ko a kori kura ɗaya an kawo ah ba ma son aljanna ba mu da mawadata kai ya kamata ku tashi kuma ku taimaki addini ga talakawa nan suna bukatar a sallama a taimaka to makka in kaga mutum ya zo ba zai zo ya ce maka bai da abin da zai ce ba wai ya ce ya je asibiti an rubuta mishi magani zai sai magani ba babu ba wai zai ce ma yana neman kuɗin makarantar ƴaƴansa ba a to in an dauke ma wannan mai rage mun ba yanzu Najeriya da za mu samu yanzu ka je makaranta ƴaƴanka su yi karatu kyauta ka je asibiti kyauta eh abinci da sauki an kaga da lamarin da ya wuce da yake tsammani eh <laughs> kuma fa muna da dukiyar za a yi haka domin ai mun gani mu da ire-irenmu kowanne ya shiga makaranta lokacin da muke primary school in ka yi karfin karin takardar ka iya sa ya cika za ka kai wurin stoki ba ya gani ya duba ya gani ya cika ya eh, sai a kama bakin sai a yaga in an yaga saboda karka sake dawowa ka nemi wani sai a ɗauko sabo sai a baka har muka gama primary school ba mu taɓa zuwa mun sayi exercise book a waje ba kyauta ake ba da ni da ire-iren masu shekaru irin nan haka ne ko ba haka ba mun gani kuma za ka je asibiti ka je a baka magani kyauta kati kawai za ka karba kati kawai mun gani kuma muna makaranta har secondary school muna nan muna makarantar secondary school za a ba da hutu a ɗauko motocin su yi layi motocin kasuwa za su ɗibi 'yan makaranta ne zuwa ƙauyukansu da garuruwansu ko muna layi ana ba mu kuɗin transport ɗin tafiya gida sannan uniform ɗin mu ni na san ban taɓa sayan uniform ba kyauta ne sannan ba ma biyan school fees haka har muka gama to ire-iren mu da yayin mu wa'anda Allah ya ba su dama su gwamnati sun san wannan to su kuma me suke yi a yanzu don samar wa ƴaƴan talakawa da sauran su samu sauki da sai Allah ya tambaye saboda haka in Allah ya ba da dama to ƴan fanta wannan daman don a kawo sauki wa al'umma to makka annabi ibrahim ne ya addu'a warzuquhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun bayan nan sai ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم ليك وبعث منهم رسولا جنكو ربنا وبعث منهم وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم bayan addu'ar da annabi ibrahim ya yi allah ya raya wurin ya sanya wurin albarka ya yi wurin arziki mai yawa sai ya ce kuma wa ba'a fihim rasulan minhum ya allah ina roƙon ka fitar da wani manzo daga cikinsu a samu wani annabin allah ya fito cikinsu su tsulo alaihim ayatika wanda zai zo ya karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba ya koya musu littafin da kake so littafin dokoki wa yuzakkihim kuma sannan ya tsarkake su ga barin ainihin wato bautan gumaka na da lalzin hakim ya Allah kai ne magwayi kuma gwani to kaga addu'ar da annabi Ibrahim alayhi salam yayi shine Allah madaukakin sarki yace huwa allazi ba'asa fil ummiyin rasulan minhum shi Allah madaukakin sarki shine wanda ya aiko cikin ummiyin ma'ana laraba wanda ba sa rubutu ba sa karatu kamar yadda manzo Allah ya ce mu al'umma ce waɗanda ba ma iya rubutu ba ma iya lissafi ba ma iya karatu saboda haka sai kenan cikin mu Allah sai fito da manzo rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa ayoyin Allah madaukakin sarki wa yuzakkihim yana ainihin wato tsarkake su ya karanta musu ayoyin Allah yutahhiruhum sannan kuma ya tsarkake su min dinatul kufur daga ainihin wato dauda irin na kafirci wa da kuma ainihin wato zunubai ay yaj'alhum azkiya sai sai sai sanya su zamanto masu tsarkin ainihin wato zukata da me bil iman da imani wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sannan ai wa yu'allimuhum ma yutla min alayati was sunnah yana sanar da su irin abin da ake karanta musu na ayoyi wal hikima da sunna ta annabi Muhammad sira da amincin Allah su fata gare shi ma'ana yana koya musu littafin Allah alqur'ani da sunnan manzon Allah sira da amincin Allah su fata gare shi وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أي الحالي سوء إن متاني sun kasance kafin a aiko annabi Muhammad sira da amincin Allah su bata gare shi na fi balalin suna cikin bata a fili saboda me saboda banda bautan gumaka ba abin da suke yi su ne wanda suke bautan lata da uzza sun kama wani Allah suna bautansa saboda haka sai Allah ya sa aka turo da manzo wanda zai zo ya musu wa'azi ya karanta da su ko shine yatlu alaihim ayatika yana karanta musu ayoyinka ya Allah kenan Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi amincin Allah tabbata gare shi wa in kanu min qablu la fi mubin sun kasance kafin aikowa da annabi Muhammad zuwa gare su suna cikin bata wa'annan larabawan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da aiko annabi Muhammad sida da amincin Allah su tabbata gare shi ba zuwa gare su kawai ba zuwa ga duniya ne baki daya saboda haka hatta su Yahudawa da Nasara sun san cewa Allah ya turo annabi Muhammad sida da amincin Allah su tabbata gare shi القرآن يأتي الذين يتبعون الرسول رسول النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل kaga kenan a sai siffa ne na annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a cikin linjila da attaura su Yahudawa da Nasara sun san cewa manzon Allah gaskiya ne domin a cikin littafin su akwai cewa wani annabi zai zo Allah ya ce ku zo ku yi biyayya ku yadda da annabin nan da zai fito daga cikin ainihin wato larabawa larabawan kuma ummiyin su ne waɗanda ba sa iya rubutu ba sa ainihin wato iya karatu su ne allazi ne yadda da rasula waɗanda suke bin ainihin wato a manzo shi ne manzon Allah tsira da mincin Allah su fata gare shi ummi ne allazi yajidunahu maktuban indahum suna sane da shi an rubuta a cikin littafin fit taurati wal injil cikin littafin at-taura da injila akwai alama na sifan annabi Muhammad tsira da hadisin Allah tabbata gare shi kuma Allah ya tabbatar da cewa manzon Allah ya zo ne ba don ra'in kansa ba Qur'ani ya ce wa ma kunta tar wa ma kunta eh wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab illa rahmatan min rabbik na'am fala takunanna zahiran lilkafirin wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab illa rahmatan min rabbik ba yi tsammani ba cewa za a baka wani irin littafi daga wurin ubangiji ka kai annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata gare ka kenan manzon allah bai taba tsammani zai samu wannan sako na annabta sai dai rahama ne daga wurin allah allah ya zabe shi وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم Allah madaukakin sarki ya nuna mana har yanzu wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan muka yi maka wahayin wannan littafi na alqur'ani Allah ya maka wahayinsa ba tare da kai da kanka ka je ka ainihin wato kirkiro shi ba kenan al'amari ne daga wurin Allah ne ya zabe ka ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من saboda haka ta shamta ba manzo Allah bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ballantana a ce dama gwani ne wurin rubutu da karatu duk abin da ya zo da shi shi ya kirkiro shi rubuta bai iya ba shi yasa wani aya Allah yake cewa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutu bi yaminik ne zai faru tartaba al-mubtilun ya ya din yake bal huwa ayatun البينات في صدور الذين أوتوا العلم سمي. وما يجحد بآياتنا Allah madaukakin sarki ya gwada mana annabi Muhammad suna da amincin Allah su tabbata gare shi wa ma kun kunta tatlu min qablihi min kitabin gabanin wannan littafin na Al-ƙur'ani ya zo ba ka kasance kana karanta wani littafi ba ka da wani littafi da kake da shi balla kana ce kana bin wani littafi ne ko wani annabi kana kan addinin annabi isa ko annabi musa a'a ba a kansu kake ba ba wani littafi da kake da shi kafin zuwan alkur'ani inda da akwai da an samu matsala da ainihin wato masu suka jahilai da sun samu shakka dangane da wannan littafi na alkur'ani amma babu shi baka iya rubutu ba baka iya karatu ba rahama ce daga wurin Allah subhanahu ta'ala ya sauka da wannan littafi na alkur'ani mai girma sannan kuma littafin ya kasance mai sauƙi wurin haddace shi kuma Allah ya tsare shi a cikin zukatan masu imani ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad gida da amincin Allah ta fita gare shi cikin wannan kabila na Larabawa mai albarka ba kawai annabi bane zuwa gare su Allah da ya tashi turo annabi Isa sai ya aike shi zuwa wurin mutanen bani isra'il wa in qala isa ibn maryam ya bani isra'il wa in qala isa ibn maryam ya bani isra'il inni rasulullah ilaykum mhm. musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat na'am wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismihi محمد سمي فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين kun ga annabi Isa alaihi salam Allah ya tura shi zuwa wurin wa bani Isra'il wa iz kana Isa ibn Maryam ya bani Isra'il ka ambata lokacin da annabi Isa dan Maryam ce ya bani Isra'il ya ku bani Isra'il inni idai ku. ni manzon Allah ne zuwa wurin ku shi manzon Allah zuwa wurin wa bani Isra'il amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ba manzo ne zuwa ga larabawa kawai ba Allah ya ce wa ma arsalnaka illa ka Wa arsalnaka illa ka fatan lin-nasi bashiran wa nadhira ma arsalnaka illa ka fatan lin-nasi ba mu aiko ka ba sai zuwa ga dukkan mutanen duniya baki bashiran wa nadhira kana mai bishara kana mai gargadi kenan manzon Allah annabi ne da dukkan duniya shi yasa ma aya na gaba wannan sura Allah ya ce wa akharina minhum وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم الله قد وكتين سركيتي وآخرين منهم أي وبعث الرسول Allah ya aiko manzon Allah tsira da amincin Allah su fata gare shi ila qaumin akharina lam yakunu fi zamani Allah ya aiko manzon Allah zuwa ga waɗansu mutane waɗanda ainihin wato ba su zamaninsa wani wasu mutane ne kuma daban wa akharina minhum waɗansu mutane na daban Allah ya turo bayan sahabban nan da suke tare da manzon Allah bayan larabawan sannan Allah ya turo shi kuma zuwa ga dukkan duniya su ne shine duk wanda zai musulunta ila yawmil har zuwa tashin kiyama wal ma'ana almuminina mawjudin fi ma'ana mu'minai masu imani a zamanin su ake magana a zamanin manzon Allah da yake rayuwa cewa waɗannan sahabban Allah ya turo manzon Allah zuwa gare su ba ma su kadai ba da duk wanda zai rayu a wannan zamani har ƙarshen tashin kiyama yana zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka a sai kenan kowa zai ainihin wato tashi yana cikin al'umman manzon Allah wa na minum lamma haƙo bihin. Allah ya ce akwai waɗansu mutane kuma waɗanda har yanzu ba su sadu da manzon Allah ba ba su kuma sadu da sahabban manzon Allah ba su ma suna cikin wanda Allah ya turo manzon Allah zuwa gare su sai aka tamkaru sahabbai suka ce manhum ya lallah. su wane ne kala sai manzon Allah ya ce wa fi nasil salman al-farisi na cikinmu, sai manzo Allah ya sanya hannu a kafadarsa a kafadar salman al-farisi sai manzo Allah ce law kana al-imanu inda surayya lahu rijalun min haulai Allah da imani da kuke gani da tana wurin surayya wancan tauraruwa da take sama da tana can imani a can da mutanen wannan mutanen wannan mutum sai sun je har wurin wancan tauraruwar sai sun samu imani ma'ana saboda ƙoƙarinsu da ƙaunarsu da biyayyarsu da kuma son su ga manzon Allah tsira da amincin Allah su gare shi yasa kun ga Salman al-Farisi ai ya rayu a hannun malamai na ainihin wato kiristoci manya-manya fada masu ibada cikin su ana samun na kwarai akwai wanda ya gaya mishi ya taso farko mutane su masu bautan wuta mutanen farisa kenan mutanen iran mutanensa suna bautan wuta amma sai mahaifinsa ya kai shi wurin wani malami mai ƙoƙari mai ibada sai ya zamanto ya taso a wurin wannan malamin malamin sai kasance malami ne cikin malamai masu ƙoƙari na bari isra'ila bai gushe ba yana karshen salman da farisi kuma yana gaya mishi akwai annabin karshe. ya bar mishi wasiya yadda sifofi na annabin nan na ƙarshe shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga alamominsa baya cin sadaka amma yana karɓar hadiya in an kawo abu an ce sadaka ne manzon Allah baya ci da shi da zuriyarsa baki daya sannan akwai tambari na annabta a wurin kafadarsa sam da Allah madaukakin sa ya sanya wata alama kamar wata tsoka da ke nuna alaman manzuri na Allah duk na alamu na nan a cikin littafin a taura shi yasa Allah madaukakin sarki yake allazina humul kitaba ya'rifunahu allazina humul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wadanda muka ba su littafin a taura da linjila ahlul kitab ya'rifunahu suna sanin manzon Allah da sifofinsa kama ya'rifuna kama kamar da suke sanin ƴaƴansu sifofin manzon Allah duk sun sani shi yasa wannan wannan ainihin wato malamai na Yahudawa da Nasara da suka reni Salman al-Farisi suka ce mishi ga sifofin manzon Allah kowanne daga cikin wadda Salman al-Farisi ya zauna a wurinsa kafin ya mutu sai ya mishi wasiya ya nemi mutumin kirki cikin waɗanda suka rage ku cikin mutanen Allah masu bin addinin annabi isa sai ce a yau ne ba wanda ya rage sai wani a wuri yi ƙoƙari ka je wurinsa sai ya tashi koma wurin wannan wannan ɗin ma kafin ya mutu sai ce to yanzu a tunani na ire-iren mu da suka rage ba wanda ya rage sai wani haka har sai da Salman Farisi ya faɗa hannun wani ƙarshe aka sai da shi a matsayin bawa aka kawo shi har Madina an kawo shi madina yana bawa lokacin da yake bawa yana kan itacen dabino yana tsinkan itacen dabino sai ya ji mai gidansa uban gidansa tare da wani bakonsa suna tattaunawa cewa manzon Allah ya zo madina annabi muhammadu ya bayyana ga addininsa ga kaza ga kaza kunninsa sai ya zo wannan shine sanadiyan kusan musuluntan salman farisi ya taso da gudu ya shigo cikin gari don ya kawo manzon Allah tsira da amincin Allah su fata gare shi sadaka don ya jarraba shi siffan nan da ya karanta ko a littafin linjila da attaura ga siffan annabi Muhammad sallallahu irin wannan siffan ya ga shi din ne kuma Qur'ani ya gwada mana suna sanar da siffan manzon Allah kamar da suka san siffan su kuma siffar sa hu maktuban indahum fi tawrati wal injil to sai ya ɗauko, dabino sai ya kawo adam manzon Allah bai musulunta ku. sai ce ga wannan sadaka manzo Allah sai karba ya yi mishi addu'a sai ya sa aka raba wa sabai ko ɗaya manzo Allah bai dauka sai ce tuna ga ɗaya sai ya sake koma washe gari sai dawo sai sake zuwa da dabino sai ce ga wannan hadiya na kawo ka ya rasu ya fi musulunta ba sai manzo Allah ya karba sai ya ga manzo Allah ya dauka ya sa a ya yi mishi godiya kuma annabi ya sa aka shigar da shi cikin gida a ba wa sashi gida ya ce na ga sai ba lalle ya to wannan sai so ba sa ya ƙara yadda da musulunci daga nan sai ya zamanto an yi wata rasuwa a madina manzon Allah da sabai an ɗauki gawa a kai zuwa wurin binnewa kamar da sashin wasu masu ba da tarihi suka bayar salman al-faris sai dai manzon Allah yana ɗauke da gyauto ko mayafi sai yana ta ƙoƙarin leƙawa ya samu ya ga ko zai iya ganin tambarin nan da ke bayan manzon Allah in yi nan annabi ya nan sai manzon Allah ya gano so yake ya ga wannan alama sai manzon Allah ya yaye don ya gani sai ya leƙa ya gani yana gani sai ashadu Allah la ilaha illallah wa ashhadu anna sai ya shi sai ce to me labarin ka sai ba manzo Allah labarin ka kaji kaji kaji kaji to shi wannan shine manzo Allah ya dafa sa yace da dai imani ya kasance sai an kai zuwa wurin wannan taurawa na surayya da jama'an wannan mutum saboda son su da Allah da sai sun je sun samu saboda suna son Allah kaga ba balarabe bane ba farisi ne mutumin iran ne amma ba dan shi'a bane ma shi yasa yan shi'a suna ina cikin yan shi'a wanda suka suke suke dogewa cewa shi yana cikin wanda musulmi da ba a ba saboda son kai ko sun ga fito daga kasan farisa amma dai sahabi ne na manzon Allah radiyallahu anhu wa radwan yana cikin wanda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi suka yarda da Allah don haka sai kenan kun ga Allah madaukakin sarki sai ce wa akharina minhum akwai wasu daga cikin al'umma da suke masu imani ne za su yadda da Allah su rika manzon Allah eh wanda ke lamma ya haƙo wanda har yanzu ba su sadu da manzon Allah ba ira da amincin Allah su tabbata gare shi amma suna da imani su da duk wanda zai yarda da cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah har zuwa tashin kiyama yana ƙarƙashin wannan aya wa na minhum lam yahqu bihim suna cikin wanda suka yi imani amma ba su riski manzon Allah da sahabbansa ba sun samu littafin alkur'ani sun sami sunan manzon Allah suka yadda shi yasa wata rana manzon Allah annabi eh, sayyidina Umar yana Madina sai wani Abu Muslim al-Khawlani yazo yana musulmi mai imani da Allah amma bai ga manzon Allah ba sai ya ce maraba lale barka da zuwa wanda aka aikata da shi irin abin da aka aikata da annabi ibrahim alaihissalam saboda abu musulun an haɗu don aga cewa an cutar da shi sai da aka haɗa wuta kirare aka jefa shi amma da aka jefa shi a ciki sai aka same shi yana sujada Allahu akbar wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wutar ta kone gaba ɗaya bai kone saboda karama da martaba da Allah ya mishi sai ce maraba lalai Allah ya nuna mana cikin al'umman manzon Allah ga wadda Allah madaukakin sarki ya aikata da shi irin abin da aka aikata da Annabi Ibrahim alaihi salam amma kuma duk da haka bai ga manzon Allah ba shi wannan saboda haka a sai cikin al'ummomi da ba su ga manzon Allah ba akwai mutane da yawa waɗanda suke da karama da martaba wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu wa akharina minhum lamma yahqu bihim akwai waɗansu mutane waɗansu al'ummomi da basu ga manzon Allah ba su ga safai ba amma kuma sun yi imani saboda haka yin imanin su Allah ya san da imanin su kuma ya san cewa za su karɓi wannan addinin musulunci wa huwa al-aziz al-hakim shi Allah shine magwayi al-hakim kuma shi gwani ne cikin aikinsa saboda haka in kuma musulmai Allah madaukakin sarki ya sanya albarka da yawa cikin abin da muka gabatar kuma Allah shi mana jagora nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci Allah madaukakin sarki ya kaba mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا وفي الشهر المبارك وفي مسجدنا هذا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا رب العالمين اللهم هدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون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 الله أنا لا أبدأ يا كلا يا عزم الحمد لله ما شاء الله حياكم الله بركاته أيوك الله كان لا